Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci barkanmu da sake kasancewa da ku a ci gaban littafinmu mai suna mamaya na marubuciya wa Usalisu wanda ni Fatima Ali Zakariya nake karanto muku daga nan tashar Hausa Nobel TV. Kafin nan kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna kararrawa. don a dinga sanar da ku a duk sanda muka ɗora sabon littafin ya tsira mata ido shi ma yana ƙare mata kallo kamar mai nazarin wani abu ita ma magen kallon da yake mata take masa tamkar mutum cike da mamaki nasir ke kallon magen sai wani ƙara zare masa idanuwa take suna ƙara haske tamkar an haska fitila taba baki ya yi rinsa idansa don yana son sake jin muryar Ibnarsa a cikin kunnuwansa, yadda take amayar da abin da ta jima tana dakowa a ƙasan zuciyarta, ya tafi da imaninsa baki ɗaya. Sai dai a madadin ya dinga jiyo sautin muryarta da hasaso ta cikin idanuwansa, sai ma ya dinga jin gurnanin mage da ganinta tana koma kala daban-daban cikin idanuwansa. Hakan ya sa shi jin zaki ya buɗe idonsa ransa har ya fara ɓaci. ba idan idanunsa suka sauka ba inda idanunsa suka sauka sai kan magen nan wannan karanta sauya kama ta koma irin mai gashin nan tamkar kura idanunta babu haske ko kaɗan sai cin wani ɗanyen nama take jini na ɗiga daga jikin nama zuwa yanzu jikinsa ya gama bashi cewar magen ɗazu ce ta gayyato masa muzuru har ma da naman sata don iskanci su rasa inda za su ci nama sai ɗakinsa duk dan su yi masa ƙazanta ko to duka zai haɗe su ya yi maganinsa a yau yanzu ba ma sai gobe ba wayarsa ya ɗauka ya kira yaransa samu ya ce masa maza ka kama magen can ka fitar waje ka harbe su su duka har ta wajen ma samu ya duba tas amma bai ga komai ba don haka ya dube sa cike da gamsarwa ya ce sa ba wani mage a nan na duba inda magin take ya kalla ai kuwa ya zuba ma ido yana mamakin abin da ya ce masa da bai ga magungunan har guda biyu da suke ta cin ɗanyen nama ba har wani gurnani suke tamkar zakuna don samun waje cikin tsawa ya ce ma samu kana nufin baka gansu ba har yanzu ko kuwa cike da bin umarnin samu ke dubawa amma bai ga komai ba hakan ya sa ya fita ya kira abokin aikinsa nura su duba tare zuwa lokacin nasir ya gama kulewa da magungunan yadda suke ya da masa jinin naman a tsakar ɗaki shigowar samu ne ya sa ya fasa nufinsa kan 'yan iskan maguna. so ya miƙe ya rufe ɗakin ya ci ubansu da kansa kana ya ba da su a kashe su a yarda gawar koma na uban wane ne a cikin barikin abin mamaki wai har nuran ma bai gansu ba Batun gasu yana gani suna ta muzurai da iskancin cin naman. Hanya ya gwada musu kawai ya ce ku je bakin aikin ku kawai. Suka fice suna tunanin ko dai shi ma ya fara kwalfewa ne irin na wasu daga cikinsu. Ba su da amsar don haka suka ja bakinsu suka shiru da maganar. A can cikin ɗaki kuma Sunura na fita magungunan suka fara tafka faɗa da junansu tamkar za su kashe kansu hakan ya sa ya gyara kwanciyarsa yana kallon yadda suke faɗan tamkar wasu mutane ko manyan namun daji Kallon kallonsu yake yana son fahimtar wani abu a cikin faɗan nasu idan ya fahimta daidai magen farkon nan ce yake son ta tare mishi gashi yana son isowa gunsa ita kuma tana hanawa wasa-wasa sai gashi wancan ya ji mata wani rauni mai girma har sai da ta yi wani irin nishi gwanin tausayi kawai tsintar kan saye da miƙewa tsaye bakinsa na furta uzbillahi mina shaidanar rajim kai tsaye ya sunkuya ya wawari mazurin ya dinga buga shi da bango sai da ya ga jini na zuba kana ya wurgar da shi ta taga tsaki ya ta ya sunkuci gudar magen da ke baje tana mai da numfashi ya tsira mata ido yana jin tausayinta har kasan zuciyarsa ita ma magen sai ta yi tana kallonsa tamkar wani magana da tamkar masu magana da idanunsu da sauri ya ajiye ta kan kujera ya fice da zammar samu mata magani yana fita magen ta yi girgiza ta koma kyakkyawar mace gefen kanta da rauni jini na ɗiga mara kyan gani cike da gamsuwa ta bushe da dariya ta ce na rantse da wanda ya busa min numfashi a ruhina ba zan taɓa bari ka nakasa masoyina ba ya malam takamar ka izza da dara da sarauta to wallahi na fi ka nasaba da ƙarfin su dabaru ka fi kowa sanin mahaifina zayyanil murrash bin zainul shine sarkin bokaye duk wani tantiri ko takadiri na bar komai nawa ne saboda ina son nasir da kasancewarsa Adama. to a kansa na musulunta haka a kansa zan koma gadona don kawai na gadinsa ta sake girgiza ta koma mage ta langabe kamar mai barci gaba ɗaya huraira kin matsa mana da takurarki a cikin gidan nan to yau dai za mu yi ta a faifai mu da ke saboda mun lura kin yi digiri a fannin masifar siya ko huraira da tunda ta faɗa ɗakinta ta tarfe ta fara tsintar duk aljanin da ke ta fara tsinar duk aljanin da ke takura mata a tunaninta ta tsira domin ta amso wata laya wata 'yar bori ta tabbatar mata cewar babu aljanin da zai sake shigar mata ɗaki in dai layar na cikinsa hakan ya sa tana ganin sa ta faɗo ɗakin ta kama tsini musu albarka sai dai jin wancan furucin ya sa ta ɗagowa don ganin wake maganar wata mata ce ita ba sama ba ita ba ƙasa ba hannunta akwai wata sharbebiyar bulala mai baki biyu idan ba ƙarya ta ke mata ba muguwar malamar likitar nan ce wadda ta ɗaga ta sama don zalunci sai da ta jiyo kanshin mutuwa kana saboda rashin tausayi ta sako ta ƙasa tim kamar kayan wankin da cuta cike da ƙwarin gwiwa huraira ke cike da ƙwarin gwiwa huraira ke duban aljanar don mai maganin ta tabbatar mata da cewa ko sun shigo ɗakin to ba su isa su cutar da ita ba sai dai ita ce ma za ta iya cutar su tuni hakan ya sa ta a nishaɗi har ma ta samu damar gyara tsayuwarta ta kalli aljanar ta kwashe da dariya irin ta basa wannan ita a dole za ta ɗauki fansar abin da ta yi mata a asibiti sai da ta yi mai isarta kana ta haɗe ranta ta dubi madubi ta ga taban marin da ta yi mata ta ɗauki kwalin magani shi ma ta shafa duk abin da take aljanar na yadda take tana kallonta bata ce mata ƙala ba tana jiran ta ga abin da za ta yi mata huraira ta dube ta fuska ba annuri ta ce sakko ƙasa don ubanki yau za ki ga tijara iya tijara masifa iya masifa don yau sai na saka kin tunano kakan ubanki na ƙarshe don bala'ina sai kuwa aljanar ta sakko ƙasa kanta a sadde Huraira ta fusge bulalar ta shauɗa mata tana ƙara kallon inda ta ajiye layarta. Tun da ya kai ta gidansu yake jin ba daɗi. Gaba ɗaya fuskarta ta tsaya masa a zuciya. So yake ya sake ganinta ko da ba zai ce mata komai ba. Malam Aminu kenan. Hatta abincinsa ya kasa ci ita kawai yake son sanin halin da take ciki yanzu. yawo yake tsakar ɗakinsa yana kaiwa da komowa hakika bilkisu a bar tausayi ce a gare sa haka kawai yake jinsa tamkar wani wanda ya rasa wani jigo a tare da shi ƙarshe alwalai ya kama sallah yana roƙon mata sauƙi ga ubangiji yi mata addu'a sosai sannan ya sallame ya kwanta yana jin tamkar shi tamkar shi ma bai da lafiyar Shema'u ba ta tsaya ina ba daga Islamiyya kai tsaye gidansu Bilkisun ta fa don ganin halin da take ciki yanzu. Ita kan Bilkisu da za ta burge ta da ta raba ta da Nasir, don wallahi tsoronsa take sosai, ba kamar yadda ya dinga kaftar Malam Aminu, ba tausayi duk da yana namiji, ina ga ita mace. Ya shaida mata duk abin da ya faru da Bilkisu ta tabbatar ta kira ta faɗi. idan ba haka ba zai bata mata rai so da ya ɓata ma mutum rai daidai yake da shiga tawaye rayuwa kuwa da wannan tunani ta isa gidan su bilkisu sai dai ta iske ta sai barci take abinta sai dai zafi da jikinta ya ɗauka alamar har yanzu akwai zazzabi a tare da ita. Shima'u na zaune ta zuba ma Bilkisu ido sai kallonta take ba karamin mamakin halin da ya saka ta cikin wannan yanayi take ba. Duk da ta san kaɗan daga matsalar inauraira Raira, ba ta yi tsammanin matsalar ce ta saka ta cikin wannan halin ba. Amma dai bari ta jira ta tashi ta ji gaskiyar lamarin daga bakinta. Ganin tana zaune haka babu wani abu sai tunanin zuci ya sa ta jawo wani littafi da ke gefen Bilkisu. Ta so soma karantawa, sai tun a shafin farko ta ɗauko ta kalli Bilkisu domin ganin abin da ke cikin littafin. Murmushi ta yi ta ci gaba da karanta tana mamakin yaushe Bilkisu ta kware da iya tsara kalamai haka, ba ma kamar tun da ta ga ta saka cewa. Ka taimaka ka dawo gare ni ko kunnuwa na tare da zuciyata su samu salamar rayuwa cikin aminci. Ibina, rashin ka kusa da ni ya jefa ni makarantar gararan ba wanda kullum sai zuciyata ta wahala, gangar jiki ta yi nauyi. Sosai Shefa'u ke dariya ashe Bilkisu munafuka ce? Ta iya soyayya irin wannan baka ganewa ko a fuskarta? Cikin saurayi ta ci gaba da karanta littafin. wanda baki ɗaya duk kalamai ne masu ratsa zuciya ke rubuta cikinsa. Ganin bata gama karantawa ba ga Bilkisu na niyyar farkawa daga barcinta ta ɗauki littafin ta fice da shi daga cikin ɗakin. Yana dawowa da madara a hannunsa da wani magani ya kwafa cikin ɗan kofi. Ya nufi gun magen tana a yanda ya barta kuwa amma barci take ga alama na wahala ne. don haka ya tada ta ya kafa mata kofin saitin fuskata ai kuwa ta kama sha ba gaggautawa sai da ta kusa shanye madarar kana ta janye kanta ta ci gaba da lashe bakinta sosai yake kallonta yana mamakin kansa domin shi bai wani damu da safkar maguna ba balle har ya tsaya ta rairayarta asali ma ya sha korar ta wani soja da ke zuwa ɗakinsa lokacin yana nasarawa zaune amma yau shi ne da nemo mata abinci da su magani lallai abin da mamaki wayarsa ya janyo ya kira banta. amma har ta katse ba ta ɗaga ba murmushi ya mai sauti ya san tana can tana barcin tare yanzu kenan a fili ya ce ibnan ba dama malam aminu komai ya kwance masa kai tsaye yake jin soyayyar bilkisu na tasowa ta ƙasan zuciyarsa tana game dukkan ilayarin jikinsa komai yake fuskarta yake gani komai ya tsaya masa cak yana jin ita kaɗai ce wadda ta dace da shi a wannan rayuwar domin komai na ta yi masa sai dai bai san yadda zai iya gaya mata yana ƙaunarta ba zuciyar shi ta ba shi shawarar kai tsaye ya je ya faɗa mata yana santa wata kuma ta ce ka dai je gun ƙawarta shema'u ka aike ta da saƙonka sai ya fi maka sauki haka yi ta sakawa yana kwancewa har ya aminta da zai tari Shema'u da maganar domin ta shige masa gaba a kan lamarin soyayyarsa da ƙawarta Bilkisu. Cikin ƙwarin gwiwa irin ta masu tabbas, Huraira ta ci gaba da zagin aljanar tana tsine mata albarka. Ita dai aljanar kanta na ƙasa bata ce komai ba, haka ba ta ɗago kanta ba. Huraira sai murna take a cikin zuciyarta ta samu magani mai ci. Dole ta rama duk cuta da zaluntar da suka yi mata. Bata manta wannan ja'irar aljana ita ce kwanakin baya ta sa ta rawar Indiyawa. Don mugunta ta dinga kifa mata mari, haddasa sa ta rero waƙar Indiya. To yau duk za ta fanshe ita ma ta sa ta kuma ta kira mata munafukan wadannin yaran nan biyu da ke wahalar da ita. Ta ci su la'ada waje suma. Ta yi nisa a tunanin ramuwar gayyar da za ta yi aljanar ta soma rikidewa. tana canza siffa zuwa ta mummunar bakar halitta mai katon kai hanci da waje baki buɗe hakora tako-tako duk jini idanunta sai zubar da jini suke gulama-gulama bakikkirin babu kyan gani wasu manyan tsutsotsi na fitowa daga inda huraira ta buge ta da bulala suna ɗan tsayi da kauri sai dogon bindija amma su jikinsu fari ne suna ta shan jini kana iya ganin yadda jinin ke kwance a jikinsu jawur Hannuwan ta ɗauke suke da wasu kumbuna zako-zako ba kyan gani sai huci take irin na ɓacin rai da fusata jaruma kan duk abin nan ba ta kalli inda aljanar take ba hankalinta ya tafi kan irin isayar da za ta gana ma aljanar ta huce ta kai cin muguntar da suka dinga mata a kwanakin baya Ganin kamar idan ta ɗauki layar a hannunta ta sake shafa kwalli za ta ta aljanar, ya sa ta ƙara shafa kwallin ta ɗauki kwallin magani. Ta ɗauki ƙullin magani ta riƙe gam, tana cewa a fili, matsiyatan banza, masu masifar ƙarya daga yau na zama malamarku, duk inda kuka shiga ni za ni in yi maganinku. Sai a lokacin ta kalli wajen da aljanar take tana cewa yau rawar 'yan Nijar za ki min. ta fi saka nishaɗi ja'ira maganarta ta tsaya miyanta ya ɗauke sanda ta yi ido hudu da mummunar halittar da ke gabanta sai yagar fatar jikinta take tana taunewa ba ji ba gani ga wani bakin jini da ke zubowa daga kwalakwalan idanunta ba kin gani huraira ta yi ta maza ta sake rike maganin ta ce maza maza ki koma siffar ki ta farko ba ni buƙatar wannan mummunar siffar ita dai aljanar abin ya kai ga farke cikinta tana zaro hanjinta tana ci cikin sauri ko kallon inda waraira take ba ta ba kwatsam yaran aljanin nan suka bayyana gabanta suna zaro idanuwa waje da alamar mamaki suka kalli huraira da ta fara shan jinin jikinta suka ce ke kan me ya haɗa ki da 'yar burguma uwar cin naman bil'adama zaro idanuwa waje huraira ta tana haɗe yawo da ƙyar ta sake duban inda aljanar take kaɗan ya hana ta kwaɗa ihu domin ta fafare cikin baki ɗaya ta cinye kayan cikin cikinta ba saura sai ƙoƙarin yago cinyar kafarta take tana son ta ce yaran suka kwashe da dariya suka ce tana gama naki kayan cikin za ta cinye bar take har ma idan bar take har ma idan ba guduwa muka yi ba tana iya cinye mu sai ga zawo zi yana zubowa daga zanin huraira mai karnin tsiya duk ya gume ɗakin zuwa lokacin aljanar 'yar burguma ta cinye ta tas ta janyo watan ta janyo aljani guda ta danne ta kwakule masa ido guda ta lumba a bakinta ta taune. Huraira sai ta fara rawar 'yan bori ai tana makyarketa tamkar wadda ta yi wanka da ruwan sanyi. Cikin hunturin sanyi hatta koranta karkarwa suke cikin azabar tsoro. Ta nufi ƙofa da nufin buɗewa ta fice amma ina ƙofar ɗakin ta ki motsa tana ta buga kofar ko wani zai ji ya bude mata amma tsit ba alamar kowa a cikin gidan ji ta an fisgo ta kamar walƙiya ta ganta gaban aljanar. zuwa yanzu ta cinye yaron sai uban kansa da ke gefe yana cewa wallahi tun da kika cinye mu ita ma ki cinye ta in ba haka ba sambatul zaman zai rama min huraira ta dube sa cikin tsoro ta ce mugun banza tun da ta cinye ka ina ruwanka da ni Da mun kai ne rabanta ba ni ba ita dai aljanar sai kallon huraira take tana ayyana irin azabtar da za ta yi mata tana ayyana irin azabtar da za ta yi mata na duka da zagin da ta yi mata huraira ganin aljanar na rike da ita kamar rai ɓace sai ta fara ƙoƙarin ta baki cikin tsoro take cewa na rantse da allah aljanu gare ni masifaffu masu shegen neman magana idan an fi ƙarfinsu su rabgazu barnibdi ji da ji amma idan zaki min lamuni Allah hakan ba za ta sake faruwa ba bata gama maganar ba ta ji saukar wani uban dindu a bayanta sai da ƙashinta ya ƙara ta kuwa wara bakinta ta kwaɗa ihu har da cewa ki yi wa Allah ki min iya abin da na miki in dai kina da tausayi ai ga alama ba ta jin yarenta don haka sai wuraira ta koma yaren gwari a tunaninta za ta dace ta ji me take cewa ganin ba ta sauya zaɓi ba sai jibga da rankwashi take sha ya sa ta yin yaren larabcin da take jin su malam na yi da bilkisu ta ce cikin azabar zafin dukan da take sha la'anta minna wa minkum saffa saffa ya ake Wata mahaukaciyar dariya ta ji ɗakin ya amsa kowarta. Abin da ya tunzura ta kenan ta fara ambatar kimin rai daga yau ban sakewa. Don Allah don uwayenki. Kawai gani ta yi ɗakin ya yi ɗibba haske ko tafin hannunta ba ta iya gani. Motsin wani abu ta dinga ji yana sukurniya kamar ɓeraye na shawagi. Ta zaro idanuwa waje ta ce na shiga uku na lalace. ni Huraira yau me zan gani haka, kamar daga sama ta ji an ce, baki shiga uku ba, don yau sai mun yi faɗa irin na masifa, don ban bala'i zagin da Baki shiga uku ba don yau sai mun yi faɗa irin na masifa, don ban bala'i zaginta da gari ni da ke, idan na cinye ki shi ne shiga goma, ba ma uku ba masifaffiyar banza. Huraira sai hawaye take wallahi ban da masifa duk ƙarya ce da burga, ko jariri bai kai na haƙuri ba. Buge mata baki aka yi tamkar lebanta zai faɗi ƙasa. Haka ta ji cikin wata bahaguwar murya aka ce, Huraira kin ce ke ce uwar tijara ko? Ta ce, Wallahi ban ce ba idan ma na ce su subutar baki ce kuma ƙarya ja'irin bakin nawa yake ma. Bulala ta ji saukarta a bayanta mai zafin gaske. Sai da ta gan tsare, cikin azabar zafi ta ce, Allah ya saka min tunda da kun san dai karya na shirga. ni ban da masifa ban da tijara salaha ce ne kuma a tambayi malam ma gaba ɗaya haske ya bayyana a ɗakin sai ta ga wasu manyan ɓeraye na ta cin wata irin daddawa suna dariya suna juyi daga gefe kuwa aljanar ce ta sauya kamanni zuwa na jikin alade fuskar zabo tana tsaye tana kaɗa bindinta hawayen jini ba su daina zubowa ba Huraira ta fara ƙoƙarin tunano addu'a da kuma ta koya mata idan za ta tafi ɗiban ruwan dare. Ai kuwa ta rage bakinta da ƙarfi ta fara karanta addu'ar cikin farin cikin da ta tuno ta yau. Ta sha don karanta addu'ar kwanakin baya tana mantawa. Yau dai Allah ya so ta ta tunano. Ta rintse idanta ta fara Allahumma laka turtur. walaka warwar in gafau wakar mu sake haɗuwa fit duniya daidai nan malam ya yi sallama ya shigo gidan kai tsaye ya nufi ɗakin huraira da kaya niki-niki yana hamdala yana tura ɗakin komai ya ɓace sai huraira da ke tsaye tana sumbato girgiza kai ya yi ya ajiye kayan ya ce huraira lafiya kike tsaye kamar wadda ta yi Sarki karya zai sake magana ya ji wani abu mai mugun wari ya shige masa hanci kamar an kashe mushi ya toshe hancinsa yana cewa huraira bera ya mushe a cikin ɗakin nan kallon jikinta ta yi ta gazawan da ta yi ne ke wari sai lokacin shi ma ya bi ta da kallo ya gane ma idansa zawon da ke jikinta har ya kwarara ƙasa to masu sauraro ko me zai faru nan gaba ku biyo ma shiri na gaba domin jin Malam Aminu zai gaya ma Shema'u abin da ke damunsa. Ya labarin ya Malam? Ta kwaru kullum Fatima 'yar